murya Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Baya ga haka kuma za a iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. A yau talata goma sha biyu ga watan Nuwamba na shekarar da da ashirin hudu Shirin yau da gobe zai leƙa gana tare da wakiliyarmu Hauwa Abdulkarim yan Pioneer. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. jama'a masu sauraron mu barkanmu da sake kasancewa da ku kamar da ka sani ne ce ta ku wa abdulkarim kwaniya inda zan ci gaba da shirin daga nan birnin accra kasar ghana a cikin shirin namu na yau za mu ji ra'ayoyin matasa a nan ghana dangane da kammala zaben amurka sannan mu tattauna da malama hannatu kan yadda mata ya kamata su fara kasuwanci baya ga haka kuma mu saurari yadda wani matashi ya kaddamar da bikin buɗe kan shafinsa na yanar gizo wato website sai mu saurari wakan sadiq zaman lafiya daga nan mu dan tattauna da ambassador inusa rashid mu ga wani gargadi zai yi wa matasa lokacin da zaɓe ke gabatowa a ƙasar ghana Matasa a Ghana sun bayyana ra'ayoyinsu game da nasarar da Donald Trump ya yi a zaben Amurka wadda aka yi a wancan satin. Ga dai yadda ra'ayoyinsu yake. babu aiki tsofaffi na. sunana atiku idris ni dan kasuwa ne na sai da gidaje da filaye koko in ce kadarori mamba ne a kungiyar amurka mai suna national association of realtors eh, to game da cin zaben shugaban kasan amurka da mr trump ya yi da manufofin da yake son ya cimma na ce duka dai abu ne da zai amfanar da al'umma baki daya musamman matasa na farko idan mun ka duba bangaren kasuwanci da tattalin arziki musamman wurin rage kudin haraji na san wan zai taimaki eh, matasan da ke cikin kasuwanci sosai kuma idan mun ka waiwaya mun ka duba Eh, wurin lafiyan jiki da neman ilimi education ko uh, shi kuma abu ne da zai taimaki matasanmu mun ka kuma zo bangaren rayar da iyali mun ga mr trump na kokari ya taimaki tsofaffi ya ba su tallafi kuma masu rauni eh, ni ne ku yawo akwai policy shi da yawa na ịfọdụ na nkedevim ya na ya tinye youth even not the youth kwa the american people one the moving of the tariff of the income now one and he will do it mudeke musa trump is a business when it comes to business he's perfect chidakansi afford kama systems na down and him coming back as a president he has a lot to do and he will do it don't is a businessman and yeah make sure the jobs that they, they create a garage you know like they, they will benefit from it so one thing he will end the hunger in the ukraine war and he will do it Trump, central hma yes yes no hma no no and once nechi kama yeah but america touch, yeah touch. there will be a lot of job and i believe in him Mm. suna na Muhammad Ali. Na farko dai nasaran Donald Trump bai yi ma waɗansu daɗi ba, waɗansu kuma su tun dama burinsu kenan. Abin da ka ga abin ya gudana before election ganga, in ka duba eh, fadan yakin da ake yi na Israel, Israel ga ya influence eh, election America sosai. In ka duba gwamnatin Biden da Harris, in ka gan kaman suna support Israel da su abubuwa. to duk duniya kuma an gan ana son a bar fada to yana ciki trump ya samu nasara sannan batun lgbtq da ake yin ga tun dama shi ya sun ya tun wannan magana nakin baya kagan trump ma ya yi magana against wannan abubuwa da ya win ga newsin yau ne wai ya direct congress a pass bill asu ya zama kamar gwamnatin eh, united states ya eh, recognize eh, gender mata da maza kawai salamu alaikum mai magana jamila ahmed daga kumasi ghana Trump dai zai taimaka wa mata da hujja guda biyu. Na ɗayan shi ne ya taɓa yin mulki an ga kamun ludayinsa. Na biyu kuma zai yi amfani da watan kamfen ɗin da Kamala Harris ta yi na ganin cewa ya taimaka wa mata musamman ma mata waɗanda suke da jajircewa a fannin rayuwarsu. Abu na biyu kuma shine Kamala Harris ta faɗi zaɓe ne ba don tana na mace ba a'a sai don fitowanta ne na farko kuma akwai watan takun saƙa da zamantakewan da ta yi adda da mutane musamman ma baƙaƙi so wannan zai zame mata izina ta ga cewa a'a ba wai cutar ta aka yi ba wasu bangarori ne na rayuwanta da ya kamata ta gyara so kake manta fa an ce what women I'm sorry what men can do women can do better so she should try again yanzu tattaunawar mu na gaba muna tare da bakuwar mu inda za mu ji yadda mata ya kamata su fara kasuwanci zaman lafiya muke so a kasashen mu. Hajiya zan soke da kanki ki gabatar min da kanki. Ni ne Hannatu Mahmud da aka fi sani a TikTok as Awakening Muslimah and brand name sunan da nake kasuwanci da shi ne Del Inara. To ya ake start business? kowane abu da yadda ake startin shi akwai wanda dole ka startin shi big kudi yana need babban kudi akwai ayyukan da in baka da kudi babba ba za ka yi ka yi ba mu ce kana son ka yi ginin haya ginin haya mu duka mun sani kafin ma ka sai kasa ka gyara kasan ka sai cement ka sai kasa kana need kudi akwai aiki kamar na rigunan ga you can start small da wani kudi dai ka dan hannunki ko ba ki shiga togo ce da na samu kudin da dai yanje na ya kamata kudin yana da nauyi saboda in ka sai da kaya ka iya ka ga kudinka amma kai ka shiga Accra na Tabas na fara da Accra wurin nake zuwa nake sai isa ka je ka sai kadan ka zo ka sayar in ka ga ya move to kin ga riban da dai su ba cin riban aikin aka fara ana reinvest cikin aiki in yau da 2000 kika fara kika sai kika kare kin samu 500 yayi 2500 kika je kin ga aiki yana ci gaba ba cin riba a fara aiki matsalolin ki duka ki fara solve da wannan kuɗi ba yin aiki ya mutu bai kai koyi wani shawara zaki ba wa masu irin sana'anki eh ai hankuri balle guda ba kamar abinci ba ne da yake zuwa kullum ka yi ta kai consistent ka yi ta yi advertise ka yi hankuri da mutane in kana da da su kuma kai ka samu wani abu da gefe kana sayarwa da dai ta kawo kudi to ba lalle shi sana'a guda a a a Eh, bature na ce wai jack of all trade is master of none eh, it means in kana aiki da yawa ka zo kai ba ka shahara cikin kowanne ba amma akwai wani guda da dai ba ka shahara akwai wani guda a cikin aiki saboda a garin mu dole ne ka nemi wan ka nemi nan ka sayar in ba sai nan ga ba an sai nan ga to mu wasu kasashe yanzu na ga yanzu nigeria ma tana aiki na ga Najeriya shi dai waɗanda kin sani suna da ra'ayin cewa akwai wasu har yanzu suna karkashin mazan su kafin ka zauna baka aiki miji ya ce kaka yi aiki wani arziki yake da shi wani investment mijinka ya yi aji saboda abin takaici ne so da yawa matan da ba su koyi sana'a ba ko ba su iya ba in aka wayi gari miji ya rasu ya bar su abin tausayawa ne saboda ba ta taba yi ba ba ta san yadda ake dokan kudi haka yayi ya hayyafa ya zama babba ba shi ta zo ta fi ma ban tausayi da wanda take aiki wahalan da aka san mata da shi na ce ba eh, ya fito from ba su samun taimakon mazajin su saboda ba bace da take so wahala Allah bai yi mu so wahala ba Allah ya yi mu mutane ne da wuke so a duba mu a babu saukin rayuwa amma in mace ta samu kanta a auren da ba taimako dole ki zama mai son wahala ko ma ba ki so isa inda wai mazaje mu wa'ansu na taimakon matansu da yi abin da ya kamata don't think mata sun zama masu son wahala. wani shawara zaki ba wa mace yanzu haka ko kuma mazan da matan duk wata yanzu haka tana son aiki amma mijinta ya hana ta. Um, ni dai wanda ya sani duka especially kan tiktok da abin da nake stand for which has always been women empowerment. Women empowerment ba na Mijiba. miji ba. Ba women empowerment that ki aiki don ki buga kiriji da namiji ba. Ah, ah. I believe and have karshe na stand for matters we aiki ko ko tayaya. nemi wani sana'a kafin ki aure muna da wani abin da muke mantawa in dadin yin aure ya zo muna mantawa mu zauna da mazaje mu muyi wani fira which is very important kamar na yi aiki kasa in muka yi aure na yi aiki akwai matan da ke cikin gida suke aiki a ba dispatch ya je ya kai su abinci suke sayarwa in mu ce yau monday ne jollof da ta yi ta karbi order from friday to sunday in 20 parks ne ta yi tana gida take aiki akwai wani gaban gidanta take aiki akwai wani shi ta je shago amma kar mace ta ce ba zan yi aiki ba ko ya arziki mijinki ko ya ce kake aiki kin ki nemi wani shago ki bude ki samu wata tana wurin ko ya ce kake aiki ko ya ce kake bari ya san kamar aiki na da rana isa yake da aiki yana da rana yana da rana sosai mijinki da aiki yana duba gida akwai randa da salarin shi dili akwai randa da emergency ya zo mahaifiyar shi bata da lafiya kudin da ya kamata ya duba ko gida ya kamata ya kai mahaifiyar shi hospital ya save rayuwarta a wannan lokaci kike step in ki zama wannan mace da ke kike yake da gida ki ba gida abinci zaman lafiya muke so a tsakanin To shirin namu na gaba wani matashi ne ya kafa tarihi inda ya buɗe kan shafin yanar gizo wato website domin wasa labaru da zai taimaka wa rayuwar matasa da mata da sauran al'umma wannan ne dai karon farko da wani matashi ya bude shafin domin wallafa shirye-shirye da harshen hausa ya kaddamar da shafin yanar gizo da bikin cika shekara shida da bude dandalin shafukan sada zumuntansa ga kaɗan daga cikin jawabin da waɗanda suka halarci taron bikin suke yi eto eh, gaskiya a takaice um, abin da shi hafiz tv ya yi abu ne na burgewa abu ne na yabawa saboda uh, zangonmu so da dama zaka ga ire-iren su uh, matasa haka sun taso suna abubuwa amma ba sa samun uh, support ba sa samun wannan dafa wanda ya kamata ba sa samun wa'inda zaka ga suna kara musu kwazo saboda abubuwan da suke su ci gaba amma shi duk da rashin wannan ya iya ya samu samu daman da ya ci gaba da abin da yake yi ya ci gaba bai gaji ba bai kuma tsaya ba har ya kai inda ya kai shi sa matasa dai duk inda kake kowane irin abu kake yi ko da baka samun wannan tallafawan baka samun wannan taimakawan daga wajen al'umma to kada wannan ya hana ka aikin sunana sarki da adamu salifu bimo iso kamar kan da dazu muka yi magana Ka gan duniya mutum aka haife ka shi ka haifi kanka domin in ka duba yau wurin da ya fara da wurin da ya zo kai kagan mutum baka samu haka shi ka zauna ka yi tunanin zurfi ka zauna ka duba yawan gan da nike ga gobe me abin zai zo zama to shi ya sa ake wurin da yake ga cikin wannan tunani ne yau in ka duba ya samu ya launch another website abin da za mu gaya ma matasa ni komi dukan da za ka yi ba ka samun shi ize ba abin da za ka same shi ize abin last First of all, na gode ma Allah da ya bari muka darce wanga fili ah, mai albarka kuma sai in ce na yi murna sosai da wanga launch da aka yi ah, Hafiz AE. Hafiz TV has been a wonderful uh, media house. Um, ko ina muka ce duka muna gayyace sa ya zo ya cover muna program some mu And his content, his pictures are very good. And that is why in the name magana na yabe ku media personnel da kuke aiki in the media houses that um, you need our support. To bayan wannan muna sa da matashi inda za mu ji daga bakinsa ko menene dalilin bude shafin yanar gizo wato website. za ka yi gabatar min da kanka? Na'am sunana Alhassan Hafiz Lari nake jagorancin Hafiz TV. To alhamdulillah shekara shida ke ga muna ta fama da Hafiz TV nan. burinmu ne mu gan kaman abinda muke so mu gan cikin gwaninmu mu yi kuma an ka duba um, um, so tare ana mana wancan mutane na suna mana labarai abinda mu ba mu so amma in ka gan wani na maka abin da baka so ya fi ke maka shiga ka yi abin da kake so a gane um, kanka da shi abin da kake nufi wato mafi yawanci muna da yanar gizo da dama da suke wallafa labarai amma ba su ba mu ainihin labaran da muke so musamman da harshen hausa wanda kuma ya shafi ko kuma ke tasiri a rayuwar mu masu amfani da harshen hausa kan haka kai ma ka bullo da naka sabon wato yanar gizo ko ba haka ba haka ne kuma ba shi kawai ba ka duba wancan bangaren wasu na labarai ba su labarai nan ke mu shi ka gan in musulmi je sata shi a ce musulmi musulmi ya ja sata amma in arna ya sata ba ce krista ne ko jews ne yasa eh, ana muna wariya idan mai suna musulmi ya sata shi a danganta shi da musulmai baki daya amma idan wani ana dan iya bambanta wannan bangaren sosai sosai ma yasa mu yafi mu saya mu bari abinda mu muke so mutane su ji game da mun nan mu yi wannan aiki yasa muka asasa wanga tasha na face tv to shekaran ga muka cika Um, shekaru shida muka ce za mu launch website mu kuma za mu kula za mu kira hankulan mutanen mu su mara muna baya mu samu mu ci gaba cikin aikin insha Allah. Dududu shekaran ka nawa? Shekara na 20 2 years 22 22 abinda kake son ka cimmawa ka cimmawa alhamdulillah mun cimma ma akwai muna da matsaloli da yawa matsaloli nan ne kayan aiki bamu da kayan aiki kuma bamu da wani wurin da za mu ce mun zama mu yi aiki ko production yasa mun bar eh, eh, mu sun gane matsalolin da muke fuskanta kuma mun ce musu in sun su duba su sa mana hannu mu ma mu bar mu ya bar mu ya bunkasa impact shine tasiri kayi wani abin ya yi tasiri a rayuwar mutane sosai sosai akwai labarai da wanda muka yi da mutane suke ci amfani yau da kullum ma don videos da muke sakawa kullum ana kiran mu kullum ana text mu mutane na mutane na sun abin da muke yi yasa suna kullum suna so su kira mu su fadi muna kalma masu dadi mu mu ringa yin aikin nan suna encourage mu mu ringa yin aikin nan yasa karfafa muku gwiwa sosai sosai yasa muna gan kaman mutane mu sun rike abin amma sauran su mara muna baya ya bari mu bukasa cikin aikin nan gana kadai ne yake ya tsaya ko a west africa da duniya gaba daya don future mai kake son kansu insha allah nan da shekara hudu mun yi 10th anniversary mu muna so mu yi very established cikin garin nan da west africa gaba daya insha allah muna so in the next four years muka taruwa kan ga kuma za mu launch tv station mu kuma za mu bude inda za mu operate insha allah wani gargadi za ka yi wa 'yan uwanka matasa to matasa abin da zan fari musu ne kowa ya tashi ya duba abin da zai yi ya taimaka cikin eh, lamarin mu mutanen zango da mutanen musulmi don kowa na da gudunmu da ya fi ya baya. kwarai Ta yanzu mu saurari wannan wakar daga Sadiq zaman lafiya. kasashen mu zaman lafiya muke so a gidajen mu zaman lafiya muke so a tsakanin zafi abokin kowa fashe wanda ya kishi inda aka kishi ake ganin yaki da bala'i kamar inda ya kasance a kasashe daban-daban mata da yara na wahala babu kyan gani babu daɗin ji ku bar mu rika hannun juna da farin ciki guda mu zama guda mu rungume zaman lafiya domin shine lafiyar talakoki da masu kuɗi tsofaffi da yara da mata masu ciki ka ku bar mu bakara kan abubuwan da ya kamata mu yi matasa na nan babu aiki tsofaffi na nan babu na ci masu ciwo na kwance babu magani masu iko na nan ba su yi masu yi aljanna makomanku alkawari daga ubangiji ya kara muku kwazo matasa maza da mata an faskare ana tada gobara ana sirka komi a ko'ina wadda kamata su yi nasiya suna kareta da juna suna kokowa da juna ku bar mu farfado kafin mu kai sakan kogi inda za mu yi kowa ba mu jin mu ku bar mu farfado mu sha ruwan zaman lafiya domin shine komi. muke so gaskiya haske ne duk wanda ya rika ta ina rike da komi gaman lafiya ba gwanjo ba ne balantana ka yi zabi ba gari ba ne balantana ka ce baka zuwa ba nama ba ne balantana ka ce kana kabiya ku bar mu zama da zaman lafiya zaman can mu malamai na son zaman lafiya sarakai na son zaman lafiya manya da yara na son zaman lafiya gaskiya ka ce musu zaman lafiya kake so duk wanda zai ce ma kai aikin taka doka ka ce mai ba za ka yi ba ka ce mai ba za ka yi ba ji shi ka san ya ce ma bai san ka ba bai san ka ba bayan an halbe ka ko an cafke ka ka bar da dangin ka wahala shi ko da nashi na wani wuri suna morewa suna walawa ku bar mu yi hatara zaman lafiya delicious zaman lafiya muke so a kasashen mu zaman lafiya muke so a gidajen mu zaman lafiya muke so a tsakanin zaman lafiya muke so a ko'ina zaman lafiya muke so rabani. zaman lafiya muke so shugabanmu zaman lafiya muke so oh, oh, oh, zaman lafiya muke so eh zaman lafiya muke so a kasashen mu zaman lafiya muke so a gidajen mu zaman lafiya muke so a tsakanin mu zaman lafiya muke so a ko'ina zaman lafiya muke so rabba mun saurari wakan Malam Sadiq wanda ya mata suna zaman lafiya yanzu muna tare da ambasadan Inusa Sa'id Rashid masanin harkokin tsaro ta ƙasa da ƙasa kuma shugaban cibiyar bincike da nazarin tsaro wato Center for Intelligence and Security Analysis. bangaren shekaran zaɓe kana jana wani magana kamar to shekaran ga zaɓen gari ya karfiwo kana gani akwai wani barazana ciki ko dai fada ne namu da muka saba fada ne namu don saboda kowane zaɓe na da karfi kowane zaɓe tun da an yi independence har yau kowane zaɓe na da karfi don shi zaɓe ne don is competition competition kuma kowa zai shiga wannan competition dole ya kamata ya yi shirin kanshi don wanga ya ce ni na ci wanga ya ce na ci wanga na ci don shi a daidai waɗannan zanga-zanga a ko karfi don shi ba na disiye kaɗai ba to disiye ne don saboda wanga yi shekara takwas ya je shekara takwas wanga yi shekara takwas to yanzu ne wanga ya ce kama ok na yi shekara takwas amma na je gaba shi wanga ya ce no ka yi shekara takwas ta tamun kai akai mu sauran namu don shi duka dai fadi-fadi ne ehe amma ni na yi imani tunda muna garin ga mu ba Allah ba amma ba wani tashi hankali kwanci hankali ya zo gana kuma a kwadata ya zo gana duka ne dai mu da kanmu mu roki Allah kuma mu gode ma Allah da garin da muke don gana ne gari wadata gari mai amfani kuma gari ne ka kagan ana tausayin Allah ana bautan Allah ana tausayi in kaman abu ya zo an zafi ya zo dole ka bi doka don ka bi doka daga baya an ya cire kun da kuka yi a komo da ku amma cikin shekarar ga mun duba waɗannan abubuwa duka an gara da kyau so da wannan abubuwa bai zuwa an magance wannan matsala saboda bambancin yanzu ya lamarin yake da gane idan zaka bambanta ko zaka compare zaka compare shi ne yake gaya muku an ka ce garin kwanci hankali garin wadata shine ghana don ghana wani bai son duk duniya ko dai afirka duk duniya ma duk duniya don ni na je gara wurare garuka garuka dai bature ya ce 75 countries in the world 75 countries in the world cikin duniya don shi na ga abubuwa na ga duniya in ka je ana so yaki ka je wuri kamar haiti fair state ka kaga yadda wurin yake kaga kamar gari mutum ka bata garinka to baka da wurin bi kaga haiti ya lalace duniya yanzu haka ka gani ko don shi ya kamata mu duka mu yi hankuri ko mu san kaman gane ne garin mu kuma garin wadata garin kwanciyar hankali don shi ya kamata mu duka mu yi hankuri mu ci gaba da lamarin cikin garin to muka yi hankuri an da ya kuwa kuwa o oh, tashi hankali amma komi bai zuwa kullum haka aka yi ba in kowa ya ka tambaya kowa an ce kamar zaben ya ko karfi zaben yin fada amma kagan eventually ba wani je fito zai wani fada duka dai ne ya kamata mu educate mutane mu ko mu gaya musu kamar eh, wannan is not a do and die affair mulki dai Allah ke ba mulki inda Allah ya zaba mura mai kyau shikenan shirye-shiryen ku gaba shirye mu mu mun continue muna dai educate mutane kun ta invite mutane suna zuwa fanni fanni fanni su suna koyi suna koyi Na fatan ba cikin akra kadai ba akra akra kadai za ta yi wannan no ba ta akra ba muna ba muna ma shiri eh, kamar muna da eh, program kamar next wanga mun je kumashi next time mu je tamale next time mu je dai wurare garuka sakaji ta kurade da ake bukata inda wani ya invite mu munte ibin eh, kamar yaran skurai ma duka duka ai musu wanga yaran university ai musu wazi shi kuma manya kuma ai musu wazi don shi ai da a invite ko kuma mu da kanmu da mu da taimakon mu je mu yi wazi don mu dai muna wazi da je kawo kwanci hankali cikin gari to kaga muka yi wannan to mu kuma garin mu ya dace kenan amma a ce a ambasada na garin ga yi fada ai kasan bai yi ba ta kan eh, zan kawo karshen tattaunawa amma zan so ka ba mu shawara za ka ba wa matasa ka ba 'yan jarida shawara a zumi azumi ya already in election zaman gobe gobe za election wani shawara za ka ba kare za mu yi ne ka san kaman ba ka je ka kashe kanka ko ka damu kanka don saboda wani in ka tashi ka fita gidanka kai kana da niyanka ina so in vote in ba party A party B ka je ka vote maka da kanka ka je ka kwana gida akwai waɗanda an ka ajiye su da za su duba shanin election kaka je ka saya kana create problems kana damun mutane kana eh, fitina mutane waɗannan abubuwa ba it's not acceptable ka kai wannan abu inda ka ce kai musulmi ko kai mutum kasa ka yarda da Allah ya kamata ka yi abin da je kawo kwanci hankali cikin gari <laughs> kowa da nashi kowa kuma da hankalin shi baba da diyan shi hankalin su ba daya ba amma da diyanta ba daya ba don shi lamarin nan kowa na da inda yake fannin shi yake in ke ndc ke npp ke cpp ke wane ne eh, duka ba masala amma bai kamata kai ka zo ka zargi wani ba bai kamata kai ka zo ka dame wani ba bai kamata kai ka zo ka fara da wani ba wannan ba hankali mutum da kake fara da shi shi ba ba ruwan shi da ka ka gani ko ba ruwan shi da ka don shi ya zaka kashe kanka don saboda wani bai kamata wannan abu ba don shi ni cikin eh, ra'ayina ka je ka vote in ka kare ka ta gida ka je ka kwana yan jarida ku kuma naku ne ku duba abin da zai kawo kwanciya hankali bai kamata abin da ba ku gani ba ka ga blue ka ce green ka ga green ka ce red ka gane in abin ja ne ja ne in green ne green ne amma in ka jujjuya abu to jujjuya wannan ya kawo mushkila da yawa ba mu so mushkila muna so kwanci hankali don shi Allah ya samu samu kwanci hankali To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci a badadin waɗanda kuka ji su musamman ma wakiliyarmu Hauwa Abdulkarim yan Fayoniya da wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya. Yau da shirin su ba sa ba. Amurka yau ta la I'm